kasa miya da alkhairi miya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdurraub ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Mata kan ku zan da matan gidan ba ba sa ba. Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wasu masu amfani da kafofin sada zumunta akan sabuwar manhajar Threads wacce kamfanin Meta mai dandalin Facebook da Instagram ya kaddamar a ranar biyar ga watan Yuli da muke ciki. Dandalin da aka tsara kaddamarwa tun farko a ranar shida ga watan Yulin nan. Manhajar Threads wanda wasu masu amfani da ita suke yi wa kirarin zaren dinki da kuma majalisar dinkin duniya dai wata kafar sada zumunta ce inda mutane daga kasashen duniya da dama ke tare don tattauna dukkan batutuwan rayuwa rayuwa na yau da kullum masu ilmantarwa faɗakarwa game da nishaɗantarwa. Shin yaya yanayin samun karbuwar wannan sabuwar manhaja baƙonmu na farko a cikin shirin na wannan lokaci ya yi bayani akan yadda ya faɗa tsundum cikin amfani da ita batun rashin sanya ɓangaren tura sakonnin sirri wato DM da sauran muhimman batutuwa. To da farko dai sunana na kakala a social media Hausa Guy amma na yankan asali Abdulsalam tambayanki ki kuma na faɗa sosai tsindin cikin sabuwar manhaja da mita ta kawo wato thread hama na fara samun dubbannin mabiya a ciki eh to abin da ya jawo hankali na fadawa ciki shine a hausa ga dama da fadika ne so ko ina muna nan duk wata sabuwar manhaja da ta zo in dai muka ga mai amfani ne kuma mutane suna shiga ciki domin samun abubuwa da dama a lalle mu ma za mu fada domin mu nishadantar kuma mu fadakar da irin abubuwan da muke yi sai bangare na biyu na tambayan ki da kike cewa cewa manhajar bai zo da wani madanna ko kuma wani bangare da mabiya za su iya tuntuɓar mu da muke amfani da shi ko kuma masu amfani da shi ba su da damar tura sako na sirri a tsakaninsu ta wani bangare abu ne mai kyau domin yawanci za ki ga ɗazu nake karanta wata cewa a masu ɓoye identity a tura ma sako a ce kai posting amma ka ɓoye identity ya kare a threat. so ba gida bane na gulma gida ne buɗaɗɗe wanda duk abin da kake son ka faɗa faɗa sai dai kai zaɓi ɗaya ko dai kai postin da kanka a gani ko kuma kai commenting a gani so duk wanda kai so ba maganan wani tura private message wanda a tsakani ba na bangaren kuma ba abu ne mai kyau ba kila akwai wanda zai baka talla ko zai maka wani maganganu wanda bai kamata a ce yayi maka shi a cikin mutane ba so babu wannan daman da zaka iya yi a thread su manhaja suna amfani da ra'ayoyin mutane ne idan suka sami wato korafe-korafe da yawa na mutane cewa ya kamata a ce an sa wannan kamar yadda kusan kowace manhaja na sada zumunta suke sawa to lalle su ma za su sa kuma ina ganin akwai wani manufa da ya sa suka kisawa yanzu amma dai dole dole nan gaba sai sun sa wannan domin na tabbas mutane za su yi ta korafe korafe dan wani abu ne na ba sabon ba suka zo da shi sannan maganin wato ganin wasu abubuwa da kowa ke wallafawa ba tare da kuna bibiyan juna ba abu ne mai kyau gaskiya wanda hakan ne zai taimaka wajen idan ka ga wani yana wallafa abubuwan da kai kake sha'awa sai ka ka fara bibiyansa amma in aka ce sai mutanen da ka sani ko mutanen da suke kusa da kai ne zaka iya bibiya ana ga haka zai takaita mabiya waɗanda suke kallon abubuwan da kake sawa sannan kai ma zaka samu takaitaccen abubuwan da kake iya kallo daga sauran mutane amma aka ce wani wuri ne wanda kawai zaka yi ta ganin abubuwa duk wanda ya wallafa ba tare da kana bibiyan shi ba ko kuma ka san shi ina ga hakan zai taimaka sosai wurin samun zumunta na juna abdulsalam ramalan ya kuma yi bayani akan samun mabiya a kafar threads da kuma gama da ta kunno kai tsakanin kamfanonin twitter da meta a kan sabuwar manhajar eto da farko maganar mabiya kamar dai wannan da suke bibiyan ka kamar suna da zaɓi ne ko su bi ka ko kuma ka su bi ka ya danganta da waɗanda suka sauke manhajar su ma su yi amfani da shi amma ba wai mutane ne kawai da waɗanda suke instagram ne kai tsaye in ka shiga thread za su bi ka su zama mabiyanka a can ba amma dai wani manhaja ne wadda kuma ya zo da karbuwa cikin al'umma mutane na ta shiga ni dai ina cikin mutanen da suke da yakinin cewa 'yan najeriya musamman maza da mata matasa muna an san abin da ya zo sabo a yanzu ba kamar da ba wannan abin idan ya zo kuma yana ba mu damar yin abubuwan da muke da sha'awa aikatawa wannan manhajan za mu amshe shi in kuma abu ne wanda sai mutum ko kuma yana bukatan wani ilimi na musamman don amfani da wannan manhajan to shi ne zaki ga mutane na dan su wahalan karban wannan abun sannan na biyu matasa maza da mata na wannan zamanin ba kawai 'yan najeriya ba ne kusan na ko'ina suna son abin da wasu manya ko kuma sanannu ko celebrity suke amfani da shi sannan mutane suna son su yi amfani da wani manhaja ne wanda ya karbu wanda ba wai manhaja ne wanda za a fara amfani da shi ya zo ya crashin ko za a samu matsala akwai dai wani shakku a kai babban magana mai sauki kuma dai rigima dai tsakanin mai twitter da mai mita wannan a iya cewa rigimarsa ce kuma an saba gani na yau da kullum kamar dai abin da yake faruwa ne da tiktok da rigimarsa da wasu kasashe amma kuma har yanzu manhajar na ta kara faɗaɗa da samun masu amfani da ita to shi ma wannan kusan haka ne duk rigimar da ake yi wannan kamar su ta shafa a ƙarshe dai za a zo a samu matsaya kuma dai a iya cewa threat ya zo ya zauna sai dai wani ya siya amma yana da wahala kuma a ce an rufe kazalika Ga ƙarin wasu masu amfani da kafofin Twitter da Threads da ra'ayoyinsu akan dalilan da suka sanya mutane suka karbi wannan sabuwar manhaja. Sunana Nufil Ahmad ina da shafuffuka a wannan manhajoji guda biyu. Ina da shi a Twitter shekara kusan goma sha biyu da ta wuce kuma na buɗe shafi a wannan sabuwar manhaja ta Threads kuma ina jin daɗin amfani da ita kamar yadda nake jin daɗin amfani da Twitter. Sanin kowa ne cewa Twitter na ɗaya daga cikin kafofin sada zumunta da suka fi kowane ta tasiri duk da cewa akwai waɗansu kafafen da suka fi yawan masu amfani kamar za ka duba shi instagram wanda shi ne za a ce ya haifi wannan sabon manhajar ta threads yana ɗauke da mabiya kusan biliyan biyu da dubu ɗari uku da hamsin wanda za ka duba kamar duka mutanen da suke kan twitter za ka gaba su wuce mutum miliyan ɗari hudu da hamsin ba amma duk da haka ita twitter wani lokaci ta kan fi sauran kafofin sada zumunta tasiri lura da yadda aka tsara shi za ka ga gwamnatoci da yawa da manya-manyan kamfanoni suna amfani da shi wurin watsa labarai ko sanarwa kuna yana da cikin abubuwan da ya sadar da cewa sauran kafafen sun fi shi yawan masu amfani amma shi kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowane tasiri to dangane da kuma dabarwar da ke tsakanin shi kamfanin meta da kamfanin twitter na elon musk ina ganin wani abu ne wanda ke da jan hankali kwarai da gaske domin kamar maganar da shi elon musk yake cewa kamar an yi musu satar fasaha ina jin wannan ba sabon abu ba ne a wannan tech space da su da yawa wani kamfanin yakan ɗauki wasu abubuwa features kenan daga wani kamfanin ya tsara cikin abin da yake da shi ga wadda za ki kan misali bangaren reels ko status za ka kusan fasaha haɗe ce ka kuma akwai shi a facebook akwai shi a instagram akwai shi a twitter za ka ce so ban tunanin wannan abin zai zama kamar ya kawo ƙarshen twitter gaba ɗaya duk da cewa kila zai iya kawo mishi cikas amma wannan waɗansu manhajoji ne nake ganin za su iya ci gaba da wanzuwa ba tare da baya ya kashe ɗaya ba. Sunana Suleiman Zakariya ni dai a ra'ayina ina ganin wannan marhaja ta threads ta samu karbuwa da wura a wurin mutane sakamakon musgunawa da mabiya marhajan Twitter suke samu wurin sabon shugabannin masu kula da al'amuran wannan yanar sadarwa ta Twitter. Watan tunda da wannan shahararren ɗan kasuwa watan Elon Musk ya sayi Twitter aka fara samun matsala da amfani da Twitter. sabida a koda yaushe yana fitowa da wasu sababbin dokoki wurin amfani da ita ta yanar sadarwa ta twitter so mutane gaskiya kamar ba su gamsu da irin wannan dokoki da yake fitowa da shi ba ina ganin shi trade kamar koma bayan yadda su twitter suke gudanar da al'amuransu shi yasa ta samu karbuwa cikin wannan dan kankanin lokaci shi trade dukkan alamu ya nuna wata hamayya ce da kafofin sadarwa ta social media musamman ma ita twitter a yanzu dai a bisa alkalma daga bajojin lambar da ke bayyana a bayanan masu amfani da instagram wanda ke nuna lokacin da mutum ya shiga trend akwai sama da da mutane miliyan 90 akan manhajar wadda masana suka ce wannan alamar gagarumar nasara ce ga dandalin na kamfanin meta to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdurrabu ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam ba